nan komin ɗin kure yaya ake samun takarda aifuwa kuma yaya ake yin ta? irwo iddo hare declaration. Nan wajenmu ana sanarwar haihuwa ne a cikin cibiyoyin da aka buɗa musamman ma saboda hakan cikin ƙauyuka 27 da da'irar ta kunsa. Muna da manyan unguwanni cewa da zango goma sha uku. Cikin dukkan su mun girka kwamitin da ke rajistan haihuwa. In sun tara sai su kawo mana su sati-sati tunda kasuwar garin na ci ne kowace ranar litinin. Hatta wa'inda ke cikin ƙauyuka masu nisa akwai wanda ke zuwa takanas ya karɓo su a asibiti. Daga nan sai mu yi rajista shugaban da'irar sa hannu lokacin da matan suka zo awo sai a damƙa musu muna kiran sunayen su ne ɗaya bayan ɗaya kowace ta karbi ta ɗanta watanni shida da suka gabata mun kaddamar da takardun haihuwa 462 watanni uku bayan haka mun samu 612 kungiyar unicef ce ke kama muna alkawari ne su kai alhamdulillahi suna cikawa yadda muke so wake rubuta sanarwar Sanarwar haihuwa wanda ya samu dama ke yinta. Misali, mazan da ke zuwa wajen neman kuɗi, in Allah ya kawo ma matansu haihuwa, mijin baya nan, ita take yin sanarwar. Takardar haihuwar mijin ce take kawowa idan har ba ta da takardar zaman ɗan ƙasa. Mafi yawan sanarwar dai matan ne ke yinta. Yin takarda haihuwa menene amfaninsa ga yaro? Tana da unhwani kwarai da gaske. In shekarun yaro sun isa sa shi lakol, sai a rubuta shi. in kuma shekarun shi sun kai goma sha takwas ana iya yi mishi takardar zaman ɗan ƙasa da ita. Ko jama'ar kumin ɗin kure sun fahimci amfanin takarda haihuwa ko kuma har yanzu da saura. Gaskiya sun fahimta sosai dalilin haka ma hatta shugaban ma'aikatar gundumar da kanshi ya yi tattaki a da'irar tare muka ziyarci wuri-wuri unguwa-unguwa muna waye ma al'umma kai kan mahimmancin takardar haihuwa ga yaro tun haihuwar shi har zuwa girman shi da ma rayuwar shi baki daya har ma da godiya al'umma suka yi ma shugaban da'irar a game da wannan kokarin.